Eh, me maimaita me ana ka shiga izala na ka yi barci shi ya halice ka shi ma Allah na halice shi to me kuma ya hana ka bin gaskiya Sheikh Samari ya zo da gaskiya ya kama a fi Samari da Idris ya zo duniya ma muna muna da alkur'ani muna da hadisi amma ba ka karanta da kyau ai ya ba ma karanta da kyau lokaci fa kaman kan nan zai yi rawa eh kaman ka zai yi rawa rawa eh amma zuwan sa ya yi muku wa'azi ya na yana kubutan shehinai Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah haram ne haram ne kana rawa kana kiran sunan Allah shi ya saka eh? Allah ne ya ce in kana kiran sa kai rawa eh, in ka tashi ya rawa yanzu zalina nan da tana nan rawar eh, gil ka bi rawa haka kuke a wurin maulidi da ai Allah <laughs> Ji mana, hmm. ina so kafin ka mutu ka hmm. da izala kana son lalace ke eh kana son lalace ke na kamar na mutu Ha. ai malamin izala shaƙi ne kamar ya wallahi ba ba mutumin kirki ba wanda da kunne na ji ji angunku malamin izala ya ce wai da kaci abincin maulidi gara ka ci abincin kishine. to ji mana eh? ana kirismeti daban ne da na maulidi na maulidi bai da asali to oh, na kirismeti iya da asali allahu akbar <laughs> ji mana hmm. shi maulidi a annabi bai koyar ba tijjani ne ya zo koyar to eh, shi tijjani dangin annabi ne a Allah ne ta waye ɗaya, eh? waye ɗaya? ai mun san annabin waye ɗaya? ni san maman nasa ba to eh, yar annabi ne ta tijjani to me sunanta baka sani ba wannan ha ko kuke yanka ku faɗa wai jika annabi ne kansa ma dan ne <laughs> ni dai kan zu kaga ka tsufa ka kusa tafiya so nake ka shiga izala lalacewa mm. wanda ka mutu kana bautan shehin ne? ni ba na bautan kowa bautan inda lahi wanda ya halice shi ne ke bautawa shi ne ke ina kwanciya kan gado na an a asalatu kai minan nomi yake da dan kafa da gaskiya to amma kai a ganin ka shi Sheikh Samali Idris din ba gaskiya ya koyar ba eh shi Sheikh Samali Idris din Sheikh ne Sama'ila Idris ne ba Sheikh bane a a karka kare cewa Sama'ila Idris ba Sheikh bane malam ne ka taba ganin shi ne ni eh ai da na gaishe a nan nan da na gaishe a nan na so mare ne ta ƙato ah, ne mummuna baki ko hula bai zo da shi garin nan ba a'a Allah mun san ba wanda zuka ci zo garin nan hada rawan ya zo zauna akan haraban masallacin juma'an garin nan aka ce wannan shi ne ikram yayi wa'azi to me yasa baka karba wa'azin ba kuma ga malami mun dawo da shi